الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu za mu tashi kan hadithin na na aisha هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضع ثم ليبني على صلاته ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم أخرجه, أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره wannan hadisin a zahirinsa yana nuna wasu al'amura da suke warware alwala in suka samu da mutum laukan hadisu sahihan ولكن الحديث لم يصح هو حديث منكر حديث منكر dama kamar yadda na faɗa muku shi ibn hajar manufar rubuta bulugul maram ba ya rubuta ba ne nuna maka cewa hujjoji ne dalilai ga sunan kai aiki da su a ya rubuta ne saboda nuna maka duk abuwabul fik da malaman fikihu malama suka yi hujja duk wata matsala da ka gani a masabobi cewa ba kaza mazhaba kaza to ga dalilan da suka dogar da su waina su ne dalilan da suke zagawa tsakanin malamai ko da ya inganta ko bai inganta ba kuma yana so ya nuna maka cewa wasu hadisan basu inganta ba wasu kuma sun inganta dole kasance shi dan adam ne wani lokaci za ga ya samu abin nan yan matsaloli haka wajen kurakurai tunda dan adam ne tunda kaga wani malami ana ce masa ko muhammad bin ajilan ya rubuta littafi tambihul kiram ala auhami ibn hajar fi bulugil maram kaji kaji saja'in sunan littafin tambihul kiram ala auham ibn hajar fi bulugil maram kaga littafi ne ya rubuta kuma wasu auham ne na ibn hajar a cikin bulugil maram ya kawo su ya yi littafi guda juz'i ɗaya shi ma shi ma wannan ɗin sai wani ya zo ya ce tamamul <laughs> na ji ko cewa ya tamamul kiram ala aqda'i sahibu tambihil kiram <laughs> to kaga ilimi haka yake tafiya dama duk yanda mutum shi yasa imamu malik yake cewa mamin minna min ahadin illa radda aw rudda alai ya ce illa sahibu hazal kabar tunda yana cikin masallaci annabi yake faɗar wannan maganar babu wani malami a duniyan nan duk inda ya tumbatsa da ilimi sai za ka samu yana yin raddi kuma shi ma ana masa raddi duk inda ya kai da matsayinsa tun da dan adam ne kuma ba annabi bane da ake wa wahayi annabi ne kadai ba a masa ba a masa gyara duk wanda kaga ya ce ya ci wa annabi gyara to munafiki ne kata'an ma ma wannan mustahilun aqlan wa shar'an cewa wani mutum ya zo laisa bi nabi sannan ya ce kuma yastaririku ala nabi la yumkin abadan amma dai mutum ne kullu bani adam khata din nan yana na kansa Inde da adam din an gane go? to saboda haka anan kaga ya kawo ce hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha yace tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un duk wanda ya wato amai ya same shi amai shine qai'un ko kuma kace mai so kuma yanda sokota suke faɗa mai so ta fi ɗan daɗi ma amma wancan sunan ɗayan wani lokacin aka faɗe sai ga kai ma ina neman sai ka ce amin da ya gane ko na'am cewar da amai ya same shi auro afun ko haɓo wato haɓo jini da yake fito mutum ta hanci ɗin nan shine ru'af au ko magos magos wannan da shi ma nau'i ne na amai amma shi ko a ce masa magos ko a ce masa kumallo wanda za ka ji shi ya taso maka da daci haka ya zo cikin bakinka cika guda shi ya cika bakinka kawai ka fitar da shi shikenan wani kuma baya ma cika bakinka iska ne yake fitowa ta da daci da wani dan ruwa zai fito daga cikin bakinka daga cikin cikin ka ya hauro ya fito in iska ne kadai kaga shi ba kalas bane shi shi ne ya zama ya fito da wani abu nau'i ne na amai shi ma daidai shi yana zuwa da ɗaci galiban to shi ma wani ya samu mutum au maziyun ko maziyi ya ce falyan sarif ya fita daga sallah mana yan sarif mina salati kenan sai ya fita daga sallah ya tafi falyata wadda ya je ya sake alwala thumma yabni ala salati sannan in ya dawo sai ya gina ya gini akan sallar shi ma'ana in abin ya taso mishi ya yi fara sallah ya yi raka daya ko biyu misali sai abin ya taso to wai sai ya fita daga sallah din ya fita ya je wanke ya sake alwala in dai na abubuwan hudu suka same shi ya sake alwala in ya dawo sai ya ɗora kawai daga inda ya tsaya <laughs> Eh? Eh. <laughs> Eh, sai ya tsaya sai ya dora kawai kenan ya raka a biyu sai ya dora ta uku idan mai raka uku ce in mai raka a biyu ce kamar su kuwa ko juma'a ko abin nan da ya zo tun da an yi raka biyu saura a yi tahiya sai abin ya zo masa sai ya tashi je in ya dawo kawai sai ya zauna ya tahiyan ya sallama shine wal yabni ala salatihi an gane ko wa huwa bi zalika kuma la ya takallamu wai wannan duk iska ce ya ce wannan wa huwa alhalin shi wawul hal alhalin shi wannan mutumin fi zalika ya zama cikin wannan al'amari la ya takallamu ba zai magana ba kada ya magana da kowa da ya yi magana to shi kenan ba zai bina'i ba sai dai zai sake ya sta'anifu sala min jadid walakin idza lam yukallim ahadan izan idza jaa yabni ala salatihi min haisu waqaf ko min haisu in inqata'a an gane sai tsaya a daga nan amma idza ma dama annahu kallama hadan to shi kenan kuma sallar ba zai zo ya sake gini ba sai dai ya sake sabo ya sta'nif ya sake sabuwar sallah sai ya ce a ibnu maja ibn maja ne ya fitar da wannan hadisi a gani ko da wa da'afahu ahmadu ahmad ya da'afa hadisin wa ghairuhu da sa kaga shi ibnu majah ya fitar abu da ya fitar dara kutani bai haƙi duka sun fitar da wannan hadisi amma hadisin hadisi ne da ifi domin sun ce ruwayar ta isma'il ibnu ayyash duk sun wato hadisin wa'ina malaman bi isnadihim ko bi sanadihim kowanne ya rawaito da sanadinsa hadisin kuma yana tikewa ne madarul isnad duk ruwayoyin gaba daya madaruhu naga ce madaruhu wato turken ruwayar saboda aka samu wannan ya rawaito wancan ya rawaito wancan ya rawaito kowanne da malaminsa amma duka gaba daya in suka zo abin na tikewa ne an ji asalin magana ne daga wani shi wannan din a kowanne cikin littafan nan in ka je ibnu maja in ka je imamu sunanud darqutni in ka je sunanud baihaqi in ka je alkamil na ibn adi duk za ka samu sun kawo hadisin amma kowanne akwai wannan mutumin a ciki ismail ibn ayyash ismail ibn ayyash an ibn jurait an abdullahi ibn abi mulaika sai ce an aishata sai abdullahi ibn abi mulaika dalibin aisha ne kuma fiqatun thabt dama tabi'i ne shi an gane ko amma shi ibn jurait. innahu thiqatun lakinnahu yudallisu kuma kuma a ciki yayi an ana dama iza an ana mudallis to fa hadithu mardud illa iza tubi'a ko kuma iza haddatha bis sama aw al ikhbar ko kuma yace sami'tu ko haddathana ko akhbarana in yi amfani da wannan kalmar shi mudallisi fiqa to ana karban waye shi ga kamar baqiyatu bin walid mudallisun fiƙa ne amma mudallisun innahu fika fika walakinahu mudallis yudallisu tadlisa taswiya wato tadlisun shadid duk sanda yayi tahdithi yace haddathana ko sami'tu ko akhbarana to ana karɓar wayar don an san in ya faɗi aka to babu tantama amma duk sanda yazo yace an fulan ko yace ƙala fulan to domin an da ƙala. ba sa nunawa kai tsaye cewa shi ya ji da kansa don yanzu zan iya cewa ce wane muhammadu ya bani labari ko ya karantar da ni wannan katan kowa ya ji na faɗi haka ya san cewa ni na je gudun shi na zauna na yi karatu amma na ce muhammadu ya ce ya ce ya yiwa eh, ya ce amma ba lalle ni ne na jiyo abin da kunne na ba zan iya jin labari a wani wuri kuma na tashi ba labarin ce Muhammadu ya ce ba ma sai na ce an ce ya ce ba to shi ne kala da an suke bayarwa amma idan kala da an suka zo daga wanda ba mudallis ba fika ba mudallis ba to wannan ka ana karban waya su kai tsaye amma sai in mudallis ne ina fata an fahimta to kaga shi kuma ibnu jurayt mudallis illa ta biyu kuma ta biyu zan ce go shine shi ah, isma'il ibnu ayyash innahu shamiyun mutumin sham ne kasar sham kasar sham siriya kenan go to sham ne innahu ahadithuhu an ghairi ahli biladihi fahiyar da'ifatun kulluha wannan ittifaka duk malaman hadisi sun tafi akan haka bincike ya nuna cewa in dai zai ruwaya ba a garin ba malaman garin su ba in dai ba daga wajen malaman garin su ya ce ya ji hadisi ba to ba a karban ruwayar li'annahu waqa'a fihi akhta'un kathira a ciki shi kuma ibnu jariz a ibnu jurait makiyun kaga huwa min al-hijaz makka madina tihama ta'ifa duk wannan yankin ne ake cewa hijaz to shi kuma dan makka ne ibnu jurayj alimun makki malami ne a makka a makka yake mutum makka ne shi kuma ibnu jurayj bai taba zuwa sham ba shi kuma isma'il ibnu ayyash dan sham ne duk ruwayar da ya ruwaito na hadisi ya ruwaito daga malaman da ba na su ba to ba a karban ruwayar saboda kuskure ne bai ji ba daga wani wuri ya jiyo sai ya ce mai yiwa ya ji wani ne ya faɗa cewa ibn jirar ya ce kaza kuma mai mai yiwa wancan ɗin ma da ifi ne shi kuma sai ya ce an ibn jirar bai fita ba yana ya bar garin nasu amma bai je hijaz ba duk sai abinda suka da afa hadisin sa ya ruwaito hadisi daga mutanen garinsu ko yankin yaryarsu to za a karba kamar filistin da sauran kewaye na wurin amma ya ce in daga hijaz ne to bai taba zuwa can ba saboda haka ba za ka biyar wayansa ba a fata an fahimta to wannan hadisin hadisinsa ne shine ne turken wannan ruwayar duk kaga an ce ibn maja ya ruwaito in ka koma cikin sunan ibn maja in ka karanto hadisin a isnadin za ga ya kawo isnadinsa gaba daya tike kan isma'il ibn ayyash in ka je sunanu dara kudini za ga ya kawo isnadi da malamansa ya tike shi ma kan ismail ibn ayyash in ka je eh, sunanul bayhaqi za ga ya kawo isnadi shi ma da malamai haka amma dukkan sun tike akan ismail ibn ayyash duk za ka same shi a cikin hadisin shine turken ina fata an fahimta wato shine stem din hadisin duk wayannan ressan gaba daya jikinsa ne sai a ce ismail ibn ayyash shi ne aka ji maganan abu daga bakinsa ya ce shi kuma daga ibnu jurej an abdullahi bin abi mulaika an aishata radiyallahu ta'ala kaga wannan hadisi ne da'ifun munkar dalili kuwa ba zai yiwu ba a ce a ce abin nan amai da haɓo da magos da maziyi su sun ɓata sallah sun bata alwala amma kuma magana bai bata ba ko kuma abin nan ba su bata sallah ba amma magana ta bata tunda ai cewa yi wa huwa fi zalika la yatakallam ko lam yatakallam wato rashin maganan kawai shine zai sa sallan ba ta rushe ba amma don mazi ya fito mishi yana sallah sallah tana nan <laughs> har zai je sake alwala kuma ya zo amma wai duk wannan in yayi magana wa shikenan shine zai rusa wancan abu an bai magana wa shikenan wayancan su ba su iba su ba su karfin su rusa sallah eh wannan ma daga nan zaka gana karatul matan domin li'annahu mukhalifun li qa'idatil amma na shari'a domin akwai hadisai ɗaiɗaiku da suka zo suka nuna ma cewa amai layan taƙidul wudu walƙalas layan taƙidul wudu sannan ru'af la yantaqidu wudu na hadisai sun zo sun nuna baya ba su alwala sannan kuma hadisi ya zo ga hadisin Ali bin Abi Talib da sauransu cewa mani abin nan maziyi ya fito masa mun karanta ma tura rajulan maza'an fa amartu miqdad bin al-aswad an yas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala fihi al-wudu shi maziyi yana warware alwala a ce alwala ta warware kuma sallar tana nan Labuda izan idan taqada alwudu la budda an taqidar sala an taqidar sala wannan la to kaga daga nan ma za ga nakaratul matan akan yadda ya zo a haka matanin munkar sannan isnadin za'if. kuma illa biyu ga riwayatu isma'il bin ayyash an ghairi ahli baladihi fa riwayatuhu da'ifa sannan eh, wanda ya ce ismail ibn ayyad ya ce ya ji daga ibn jurayj an ibn jurayj laysa min ahli baladihi ibn jurayj innahu makkiyun sannan kuma na bugu da ƙari ibn jurayj mudallis wa qad dallasa hmm. don da annahu qala an ba cewa haddathana abdullahi ibn ibn abi mulaika ba ba cewa ya sami'tu abdullahi ibn abi mulaika ba ba cewa yayi akhbarana ba ba cewa ya haddasa na ba ko haddasa ni cewa ya yi an wa huwa mudallis famin ajali zalika ruddal hadith ta kowace fuska ma matanan wa sanadan hadisin za'if don akwai bambanci tsakanin hunaka farq baina an taqula hadha hadith hadha hadithun za'if wa an taqula hadha isnadun za'if. لأنك إذا قلت حديث ضعيف تعطي الحكم على متن الحديث وإذا قلت هذا الحديث إسناده ضعيف حكمك يتوقف على السند ربما يأتي الحديث من سند أخرى من سند آخر يكون صحيحا أو حسنا أما أنا كاجا شيء متن أبنا duka ضعيف لأنه لا حديث ولو واحد الذي يقول على أن المذي لا, لا, لا تبطل منه الصلاة babu cewa maziyi babu ba wani hadisi ko kwaya ɗaya wanda ya nuna cewa maziyi baya bata sallah mutum yana sallah sai maziyi ya fito shikenan alura ta wurare kuma bi naqdil wudu'i tabtulu salah na fata an fahimta to amma malam albani rahimahullahu ta'ala a cikin irwa abin nan tamamul minna ya kawo maganan nan saboda shi sayid sabik a cikin fikin sunna tashi ya zo da maganan nan ta maganan ru'af amma maganan ru'af haɓo mutum ya yi haɓo yana sallah zai iya fita ya wanke jinin ba tare da ya juya ya yi ta surutu ko ya ta magana ba sai ya juya ya wanke jinin in ya tsaya ya dawo to sai ya dora akan akan sallashi wannan masaban imamu malik ya tafi akan wannan ra'ayin da kuma wasu daga cikin malamai da dama sun tafi akan wannan kuma malam albani ya ce maganan gini bina'us salati min ajalin ru'af fa hadha sahih in dai haɓo ne mutu yana sallah sai haɓo ko a masallaci ne da liman sai haɓo ya zo maka to in haɓon kaɗan ne ta yadda za ka iya naɗe shi ba tare da ya zubo ya ta zuba ba don wani haɓon nashi da yawa yake zuwa to sai ka toshe ka fita ka fita inda ruwa haka ka tsaya ya gama tsayayewa in ya gama ya kaga tabbatar an gama ka wanke shi kar ka yi magana amma to sannan ka gama sai ka koma sai ka shiga ka samu ana cikin sallan sai ka jona abinda aka tsere maka din abinda ka samu a ƙarshe sai ka hada da wanda ka fara da liman adadin rakoyin da ka samu abinda ya rage din an idar sai ka tashi ka ciko in kuma kai kadai ne dama kake wannan sallan kai haka to haka kenan ka koma sai ka dora akan abinda ka bari ka sallata sai in ka gama kuma shikenan sallaka ta yi so ya kawo athar hadithi dai sahih mafi marfu'an mafi walakin هذا الحكم الذي ثبت من بعد الصحابة يدل على أنه مرفوع سيكاو أثر الذي صح عن عمر بن الخطاب وأبو الدرداء والثالث أظن هو معاذ بن جبل أو غيره لا أتذكر صحابي أكو يكاو umar ibn khattab abu darda da wani sahabi to sai ya asar ya tabbata gurin su sun ba da wannan fatawa kuma walam yujad al mukhalif min sahaba dama idan sahabi ya ba da fatawa mawquf bai jingina magana zuwa ga annabi ba sallallahu alaihi wasallama kuma ba a samu cikin sahabbai wani ya ba da sabanin fatawar shi ba to fatawarsa hujja ne fatawa hujjatun fil bab ko fil matsala a mas'alar da ya magana kan ta to fatawarsa hujja ce kuma ana ɗaukansa kamar ijima'i ne wanda suke cewa ijma'un sukuti eh, ka duk da gashi ya faɗa kuma akwai sahabban amma ba wanda ya ce komi sun yi sukuti a sukutu ridan musamman akan matsala irin wannan su sahabbai ba sa yin shiru akan abin da aka zo da shi ya saba wa shari'a ko kuma suka ga wani ya ga yana da wata fatawa daban sabanin wannan ba zai shiru ba zai fada na fata an fahimta saboda kamar yadda umar ya bada fatawa da farko ya bada fatawa akan macen da aka sake ta da macen da aka neme aurenta a cikin idda mutum ya neme aurenta a cikin idda kuma aka ɗaura masa aure da ita kafin ta gama idda to sai aka ce yufsahu zan nikah wa tahrimul mar'atu ala hadha rajul tahriman abadiyan to wannan ita ce masaba malikiya ta dogara a kansa kuma ruwaya ce da fatawa ce ta irin Umar amma Ali bin Abi Talib ya zo ya ga Umar cewa wannan kuskure ne Ali bin Abi Talib akwai ruwayarsa wanda imamu Sha'abi Amir ibn Shurahil ya ruwaito daga gare shi cewa aliyu ya gyara wa umar kuma umar ya dawo daga wannan fatawar abdullahi muhammadu bello wannan eh, dan shehu usman dan fodiyo yana da littafi da ya rubuta kuma ya kawo wannan maganar ya nuna cewa ta'abidu tahrim bainal almar'ati wa hadha rajul la yasuhu la yasih bai tabbata bai inganta ba saboda haka magana mafi inganci za a bata auren amma ya halatta su yi aure in ta gama idda sai ta gama wancan iddar in ta gama wancan idda na wancan na farko wanda aka daura mata aure a cikinsa in ta gama shi ta ci karasa iddar sai ta yi wannan idda kuma na wannan auren da aka bata musamman idan ya iza ya shiga da ita iza da biha idan ya aure ta idan ya kusance ta dole sai ta yi masa iddan wannan duk da an bata auren za ta yi wannan idda to ta gama iddar to sai kuma su sake sabon aure da sabon sadaki saboda haka tahrimin nan bai tabbata ilar abad ba kaga hatta abdul muhammadu bello ya kawo wannan maganar a cikin littafin shi to kaga kenan amma malikiya kuma sun tafi akan wannan dole tafi malikiya fiqhun nan gaba daya kamar yadda zamu zo duk sun tafi akan haka cewa ya taharramul ya ta'abbadu tahrim kuma walaysa bi sawab walaysa haza huwa sawab an gane so kaga a ah, idda za ta yi sosai idda za ta yi abin nan kamar jini guda za ta yi a nabiyin eh, a nabiyin za ta yi jini guda ne amma na farkon an sake ta kaga sai ta yi jini uku tana idda ko jini uku shine za ta gama idda to sai aka zo aka neme ta misali ta yi idda jini daya ta yi jini daya haka za ka nemi aurenta da ba zaura ce galibi cika dadewa ba ana neman auren mm. za a daura aure sai aka nemi aurenta a cikin iddar bata karasa ba aka daura aure to da an gano haka sai a bata auren in kuma ba a gano haka ma to sai a sai a dinga wa'azi in sun ji cewa ga <laughs> eh, tunda ba ka san ita matar ita ce adda matsala akwai wata da aka yi haka sai aka je aka ce to yaya haka sai ta ce to ai ita ta yi idda a wata ɗaya ta yi jini uku a ina jin mun dan taɓa wata magana irin wannan cewa mace takan yi yakan yi wa samu irin waɗannan amma nadiran jiddan kuma wan nuduru la la hukuma fiha an nuduru la hukuma fiha an fahimta to mu ci gaba eh, sai sai sai su hijira shi ya je ya dawo haka ya kamata eh, eh, amma abin da ya kamata ke na dole mutane mu ba su abin na kasan muna da matsala wasu abubuwan sun yi zurfi da yawa gare mu saboda rashin karatu rashin karatu shi yasa shi yasa abubuwan sai hankali za ta bayani amma abin da ya dace shine su jira shi sai musu haka saura sai je in ya je sai abun nan ya gama da ah, ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo hadisin Anas an ta da an yi ikama ya tsaya fi mahal fi makanihi allazi yusalli fihi fa da an yukabbira litahrim kawai sai tuna ashe yana da janaba jikinsa bai wanka ba sai ya fita ya tunda shi ai bai abu da ya shiga sallah ba tukunna sai juya ya ce kifu makanakum ku tsaya a wuri kowa ya tsaya inda yake sai ya fita ya je gida ya yi wanka <laughs> sannan ya dawo anas ya ce faraja'a walihiyatuhu takduru ma'an gemunsa na digar da ruwa alaman yayi wanka jikinsa duk gashi yayi wanka sai dawo sai ka sannan ba kuma ta ikama ba kaga maganan mai iziya da yake cewa ta'khir cewa an aka samu tarahi bainal iqamati wa wa takbiratul ihram batalatul ikama wannan kuma babu dalili akan haka dalilai gaba ɗaya sun rusa wannan ma'anar an gane to ya zo ya kabarta sallah aka yi sallah gama san da ya gama sai juya sami ya gaya musu ya ce ga abin da ya sa ga abin da ya faru ya gaya musu haka kai ma neman zai iya yi aka faɗa to ai ne matsalar kuma rashin fahimtar abubuwa ba mu fahimci abubuwa inda ya kamata ba na addinin ma gaba daya eh ai ne to tun da zai jawo matsaloli da waye sai istiklafi shi ya fi sauki sai istiklafi mana sai ya sa ya jawo wani a shi ne wai an ce wani ya yi wannan istiklafin kuwa yana ana tsaye wani ne shi ya zo daga kauye ya shigo yana kuma sai ya samu sahun gaba ana sallah sai liman ya sa hannu lurarsa ta warware sai jawo shi <laughs> ya ce liman in laifi ne ba ni ɗaya ba ne <laughs> wani laifi ne aka yi ma shi kawai sai yi magana <laughs> tamu wannan maganar kaga ba ta bata masa sallah ba tunda ya yi shi ne jahalan dama malamai suna cewa iza ta kallamal insan fi sala jahalan au fa salatu la tabdul sallansa ba ta ɓaci ba in dai jahalan au nasiyan idan mutum ya magana ne da gangan yana sallah ya san kuma sallah yake kuma sai ya magana to sallah ta ɓaci na fata an fahimta shine mai mai ba ni sunan littafin nan na fiqihu na farko da ake yi a'a kawaidi kawaidi wanda ba a san waye rubuta ba ma <laughs> akwai dai kurakura a ciki da yawa amma dai akwai wata magana da ya kawo wa man salla bi ghairi wudu'in ko bi duni wudu'in ko haka ibarar take a gani ko amidan fa huwa kafir eh, adari ne ma ya faɗa kai afwan adari ne afwan haka ne adari ne ya zama eh ko wanda ya takallama amma idan sahiyan ne fala tabtulu bi sala idza kana sahiyan sahiyan an shine ne nasiyan din au jahalan sallarsa bata ɓaci ba wannan shine rajin magana ga nan mu'awiyatu ibn al-hakam as-sulami mu'awiyatu ibn al-hakam as-sulami lokacin da ya zo daga ƙauyensu su baiwarsa ko dai kar mu dinga jefa zurfa abin nan muna fita waje an gane shi ma kaga ai yayi magana lokacin da ya zo ya shiga aka yi sallah wani ya dan taka shi a kafa haka bai sani ba shi ne ya kalle shi ya ce ba ka gani ka ni a cikin zalla ba sai sabai suke ta masa tafi cewa ya yi shiru ba a magana yusakki tunahu shi ne ya ga mutane suna ta abin yace ma tanzuruna ilayya hasana ya kara kuma tafka wani abu <laughs> to kaga da aka gama sallah annabi ya kira shi bai ce sallarsa ta bace ya sake sallah ba kawai ya masa bayani cewa inna hazi salati la yasluhu fiha kalamun nas sallan nan ba inganta a yi magana maganganun mutane ba a shigo da ita cikin sallah saboda yayi yi shi ne jahalan shi yasa malamai suka ce la tabturu bihi sala in dai jahalan ne alkalam amdan ne yake bata sallah na fata an fahimta to kaga wannan magana ma shi zai ƙara rusa maka wannan hadisin amma abin da yara suke a sallah eh, eh. suna tattaunawa <laughs> su yi ta hira go wanda ka san da ai da ai ba matsala a sallah ana magana kafin a saukar da ayan nan kamar yadda abin da yace abin nan inna abin nan menene hafizu ala salawati wa salatul wusta da kafin kafin a saukar da ayan nan magana ake zaka zo ka shigo sallah sai ka ga abokin ka ce Allah mu dai muka gama sallah zaka raka ni wuri kaza eh to ai ba komi ana cikin sallah eh ba wani abu zaka yi magana amma daga baya da aka saukar da wannan ayar shine sai aka na wa qumu lillahi qanitin qanitin din nan yana da ma'ana biyu qanitina ai sakitin qanitina bi ma'ana ta'in Allah kuna masu da'a ga Allah kuma kuna masu shiru duk kalmar tana ɗaukar ma'anonin guda biyu kuma duka yasduku alaihi an gane ko ai shi ne kuma to wannan hadisi dai da ifi ne bai inganta ba to bayan muka shiga wannan hadisi na biyu hadisin jabir dole zamu zamu abin nan akwai bayani a kansa na batun cin naman raƙumi yana warware alwala ko baya warware alwala wanda kaga a malikiya sun ce yana warware alwala baya warware alwala a malikiya da kuma sauran malamai da dama kuma an ruwaito suna dogara da hatisi cewa an ce eh, khulafa'ur rashidun su ma in suka ci raƙumi nama raƙumi ba sa sake alwala jumhur suka wai ba su jumhurul ulama wai ba sa sake alwala suka kawo wasu hadisai kuma wanda hadisan ba su tabbata ba da magana maganan cewa khulafa nuna sun tafi akan haka ba sa sake wala min akil lahamil ibili fala yasihu hun wanda kaga akwai bukatan bayani akan sa sai mu tsaya nan din na hmm. eh eh eh sai ya dora akan raka abin shine ai sai ya gina akan raka abin kuma shikenan kenan ta yi ya gama yana gina shikenan sai ya sallame shi ma shi kenan halas eh Mm. hakan ya saboda dalilai ne ai da su iya dogara da su su kuma sun ɗauki karatun fatiha kamar sunna sun maida ta sunna ce mai karfi saboda sun gina ne akan wannan fahimtar ta ka'idar mashaba cewa eh, sunna ce mai karfi karatun sura da kuma tsayuwa domin karatun sura so anan sai suka ce tun da an bar karatun suran an bar kuma tsayuwar domin karatun sura kamar yadda suke cewa karatun fatiha farilla ce tsayuwa domin karatun fatiya alkiyamu laha farilla ce to haka sun uh, su abin nan sura uh, an fahimta to saboda haka akan wannan suka gina wannan abun kuma dama su a gurin su suka bar aka bar sunna mai karfi za a yi masa kabli ko ba'di za a yi masa kabli ko ba'di na fa an aka yi bar abin nan za a yi kabli tunda bari akai za a yi kabli to wannan akan wannan suka gina shi kuma wancan da ya kawo din kuma yana da wajahi a cikin abin nan din cewa ya halatta ka bar shi a haka na fata an fahimta saboda haka wannan fahimta ce ta fiqihu fahimta ce wanda ya tafi akan wancan ya fi natsuwa da hakan sai ya aiki da shi watakila ma ba su samu wannan ruwayar ba da take nuna hakan wanda wannan kaga in mutum ya karanta fatiha din bai karanta sura din ba yayi ruku ya gama sallansa haka kaga ba wani abu a kansa tunda yana da dalili daga sunna kaga ba za a ci zai wani kabli ko ba ba tun da yana dalili daga sunna amma su waɗancan da suka tafi aka wanda suka tafi da ba a ce sun sun saba ba saboda magana tasu ma tana nan tana da ƙarfi saboda haka maganganu ne guda biyu da wannan da wancan wannan wanda wanda in ka fahimci wannan abin nan din wani lokaci kai hakan shikenan a ya yasa ma ana jin wani yake cewa idan mutum ya shiga sallah da nufin zai yi karatun fatiha da sura tunda ai kafin ka abin nan zaka kudurci a zuciyarka abin da kake so ka yi kafin ma ka shiga mm. to sai zama da aka zo kuma sai manta bai faɗi wancan din ba sai wannan kabilin da badi wai jam'an alal alal fahamaini mm. so amma in ka shiga da niyan dama ba za ka karanta sura ba to shikenan kuma sai ka tafi akan wancan Hmm. hadisi ne hasanu dama likulli sahabin asijirtan ne eh, shi ne ka'ida likulli sahabin asijirtan hadisi ne yana da shawahid duk da isnadinsa a mustaƙillinsa ne yake samu da afdun fihi rawin da if amma uh, matunin hudin kuma yana da shawahid wanda ya zama hasan eh da gaske Allahu alam a ina ne eh? okay to okay. to yayi na babu rabi'a yace da yake na da akwai ya sauran abin na ba ka ce ka gan shi a cikin abin nan go? au haba ok eh ka gan shi ma ya fi ma tudu kashin hmm. a gidan tauhid kwarai ko ka gana shi ma har da wasu bayanu ma da duha ok eh, da gaske a yana ka samu a kasuwa? eh? ok